il y a les vaccins Akwai sinadaran shaushawa da ake cema ORPEV. ORPEV ana nihin sinadaran shaushawa da gwamnati bai sanya ba ga jerin waɗanda za a wa al'umma shaushawa da su. Amma akwai a cikin shagunan sai da magunguna farmasi inda masu hali ke iya zuwa neman waɗannan sinadaran shaushawa kuma su sa ma yaran nasu. Da wani shaushawa ne ake nufi? Takamaimai a nan zan magana kan sinadarin rigakafin cutar sankarau inda PEV abinda take yi ta fuskar cutar sankarau shine saushawa sinadarin rigakafin cutar samfarin sik'a alhali ko idan aka dibi cutar sankarau din fasalin nata iri-iri ne saboda wannan kwayar cutar ta a ita ke haddasa cutar sankarau mafi yawa a ƙasar Nijar da yake tana canza kala lokaci zuwa lokaci. Don haka ne yin shaushawar Orpev wajibi ne a yi shi ta sinadarin quadrivalent. Me ake nufi da quadrivalent? Quadrivalent sinadarin shaushawa ne da ya haɗa rigakafin mafi yawan kwayoyin cutar da ake fuskanta su hudu ne masu haddasa cutar sankarau. Akwai menango A, C, Y da W santaransen. Ana samun waɗannan sinadarai a cikin shagunan sai da magani farmasi duk masu hali na iya zuwa su saya awa yaran su shawar kuma akwai maimacin kyanta daga bakin wata goma sha shida kuma kai a kai dangance da yadda halin yanayin yake ana iya buƙatar yin wasu shaushawar kamar shawar karin bau shaushawar cutar anta shi yasa yana da mahimmanci a ringa bibiya yaro kan shaushawar da suka dace ta hannun kwararren jami'in kiwon lafiya da zai ba ku bayani kan amfanin wa'annan sinadaran shaushawar. Zan yi amfani da wannan dama in yi magana kan shaushawar da ake mamaci rigakafin cutar dahi. Mace mai juna biyu ma tana da tsarin ranakun shaushawa kenan? Eh, kwarai kwa akwai kalandar shaushawar su don akwai wata fuskar cutar dahi tsananin haɗari wajen yaro ita ce cutar dahi tetanus neonatal cuta ce da zaran ta bayyana sa'ar ci gaba da rayuwa kalilan take don haka haka ake son mace ta samu rigakafin sanu sanu sinadaran kariyar su shige ta kuma su taimaka mata don kare ɗan nata.